الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مباتا يتبتع الله اسم جاري تيسا بكينا صلاة وشيكي بأمين شوي ونوجي تبتع عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الناس ويشي بي خدا غني غني في رمضان 1431 bayan jira annabi Musamman alaihi wasallam daga makka zuwa madina na hajjin daidai ya cafa guta ya hace september 2020 kafin ya cime daga littafin usulul dinin islami wani bi ma'ana bana littafi ya ta wata salafu salih يا شيخ المحدث محمد الطيب ابن سعد الأنصاري المدني تجميع سعد قبل يبقى تجوز mai darasi ya kasu daga littafin وأنه متكلم بكلام قديم النوع حادث الاهالي كما نقل عن السلف أنهم يقولون لم يزل متكلما ويتكلم إذا شاء ومن كلامه القرآن وهو اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد به والإيجاد الذي سمعه جبريل عليه السلام من الله تعالى بلا واسطة وأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه كما سمعه من ربه عز وجل وليس هو بعبارة من جبريل ولا محمد صلى الله عليه وسلم وكيفما تصرف فهو كلام الله وأنه سبحانه يتكلم بحرف وصوت كما نادى موسى لما أتى شجرة إني أنا ربك فاقلع أنا عليك إنك بالوادي المقدس بتوى وينادي عباده يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من خرج أنا الملك وأنا الديان وأن مثل هذا مما يخاطب به رسله وملائكته ومن شاء من عباده أو ينزل عليهم من كتبه من أحد كلامه غير الهذري ولكنه غير مخلوق لأنه من صفاته وصفاته كلها غير مخلوقة وأنه سبحانه يحب ويرضى ويكره وينزل ويحيي ويميت ويسقط ويفرح بتوبة عبده أشد فرح وأنه سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم كما دلت عليه الآيات والأحاديث الصحيحة وكل هذا وما أشباهه صفات له حقيقة لا مجازية كما أثبتها الكتاب والسنة كما قال الله كما قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وهو أنه kuma hakika Allah subhanahu wa ta'ala mutakallimun wa jaga bi kalamin da ya gana kadini nawai ya gana tun shuru shi ya gana sai ki dumbo sai ki gagana hadithul ahadi ce ce ke gauka ku don gawa ga gona kama nufila ayi salaf terminalu da daga ya bayan da za mu fari jona a nan ya kuluna ada sai gaba lam yazal mutakalliman sai ci ku kya ba sai ce gago wa ya takallamu idza sha'a sai ci hajin ga ka ku da kauna wa min kalamihi alquran min ga ya sai ce alquran dabo huwa al-lafz al-munazzal ala wa للتعبد به وبعد على واجب هذا ولإيجازه وبكما نوشي الذي سمعه جبريل عليه السلام نعم جبريل كلاك جبريل عليه السلام هو القرآن له من الله تعالى كما الله لا تلا بلا واسطة وجه واسطة ما نوجد وجه أنا وجه وبنا فأنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أما تشوف عن محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه بعرفه ومعانيه ومعنوه كما سمعه من ربي عز وجل kemina malaika jibril alayhi salam huwa da bai baya ce ci gona gare ta huwa bai fara kimin jibril ko jiga ɗaukan kun ji wani jibril da ji gane wani maluji da ke da ji fasar ku ce da to ya da biya wala muhammadu sallallahu alaihi wasallam maji ya shiga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma dai da nan to arafi to ruke min daga ba sai ce a ci wulu ya annabi muhammadu kinna ma annabi sallallahu alaihi wasallam to gu daga ya al'ummu jo وأنه سبحانه كما الله تاتنا يتكلم بحرف الله وجك بحرف وصوت بدري كما نادى موسى كما تيجي كغنغني بيا نبي موسى لما أتى شجرة كاكلوا بيه shi bologo ce sai ta inni ana rabbuka hakika mi gari ce ce yo fafla na laika ba ba ta waya dawowa a hakika wa nabi musa di muka muqaddas tuwa wadda da fankuru na je mai lili nan mai lili nan ba ce turu kenan kenan wai na ni ba da wuya mai kiyama ce ce a yi wujuji fuwa da kiyami بصوت الدجري يتلوه من بعد كما يتلوه من قرب ونجا بيانا ووبريا تيتي كي نجا نقع تبانا ووبريا تيتي ana yi maliku ana dayyan ce ta ga mi ga yasu ya ji mulki na mu ga da na ga ga ga ba ga dondo no da ana misla haza kuma ko duk ko ko ce ga ya ga irin nan mimma ya fatu bi rusulahu mi ne na ce ce la ga tuji na wa malaikatu ya malaiku ji na wa man sha amin ibadi da dan do na ba ce ji ne wujuju na aw ila zai alai min kutubihi kuma mi ne na ce ci ga cin da ya tushin na ji mi ne ta su ne. ina da kalami ganin azali mine ga yato cujo nan lakin na gar mahmu a mai ga na jibe da aja ni duja ya na wani sifati ko ga ne ga yato ci ina ta ga yato ci muna wata sa ta ho ko da gar mahmu ka ta ga yato ci mai da aja ni duja وأنه سبحانه يحب ويرضى ثم أتيك الله سبحانه وتعالى أن لا بساتنا ويوم يجي أكتبه waya kulau waya zilu umarni yadda ke fi wanda sanu ke fi mace sanu shi wayu yi wayu mitu umar da rayu mai wuya waya kasu umar ji kushi waya furaku umar fayin ba da ta habdi da tuba na wuji gaji a shaddu farhin tuba na eh, يبقى فلما جسنا كرونا وعدنا سبحانه يراه المؤمنون يوم القيامة كما الله سبحانه وتعالى نال تاتنا من رجع لسيتي وفيان كياني بأبصارهم بياجي كما دلت عليه الآيات كمن آيات لا ويتيات يقولنا كل حديث سيئة بحديث نجمة آتاتنا وكل هذا ما تيقى النجفة وما أشباه بين نجبونه صفات الله حقيقية صفة شهرته وبيان حقيقة la majaziya wuji majaziya kama aswata al kitab sunna sai wuji tabbatar da alquran da sunna yana kama qala ta'ala sunna da latu ma da daga kun huwa allah inda bukata ne ba za don da alita ya gaida bukata ne ba ce ce lam yalid wa lam yulad allahun ja ba nuru mamawa wa ya yakul lahu ta ahad eh mata bana ga ce ce ci na ce ci hali don da ba ba ko dani Allah wai gaga Allah mine ga yace ce ma alquran mine ga ya ce cewa taura mine ga ya ce injila ce ci ga gangani da annabi adamu alayhi salamu ce ci ga gangani da annabi isa ko ce ci ga da annabi isa alayhi salam fari kiyami alita ibata ma ce ci a ke ga gabi ayi be ba na ga kiya na wa wo kin na ga tsoba na wa wo na yo dani ba ne ga dalil mai laugace ce ga ganau duku kun fi alƙur'anu wasu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin latila ga tilka rusulu faddalna ba'dhum ala ba'dhin minhum man kallama Allah tilka rusulu tici ci shi ba zan ala ba'dhin ya sa shi, ya falala ta je sashi jo minhum adada minitoci yo man kallama Allah da na ce ci ga gangani da yana bi ma'ana annabi Musa alayhi salam ce ce ga wa kallama Allah Musa taklima ce ci ga ga annabi Musa alayhi salam matuka ya gaga waɗanda ja Musa limiqatina kakuna annabi musa alayhi salam inda mai kasi ya so ya ci ce ci ba zafi wina wa kallama hu rabbuhu sai su ci ga gangani biyu wana da inahu yiti annabi musa min janibi turil aimani wa qarrabnahu najiya yiti annabi musa pat kafa gwa ga fato jula to bai ci ba za su ci gangani biyu ta ga nabi so ta ga nabi isa alayhi salam da fa'al kiyami ga a an ta kulta nasi, ina wasu ga gazangi ga isa shi zoni wa umiya ila ya ni min dunilla ya mi li gangani da nami ya mi ben nami la to ci ban bi Allah yo annabi isa ga in kuntu kuntu wa kad alimtahu ga ga ga ga wato ci be alamu ma fi nafsi fi wala alamu ma fi nafsika wa bi da rayin bona wa bi da rayuwa bona daga ya ce ce zuwa kullum ka da albaru midadan kalima ci go yi go la nafi da albaru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bi mislihi madada kul ga ga law ka da albaru midadan aga ga bi ya fata kun ga ta dawa ta ce ka kalima ya ce ko lana gidan taru da baki matatan gaso kabla an tafada kalimatu rabbi ta ne ga yasoci ruzana da lauji na li musli madada kai ga ke bibi bi tawatta dawa ibi wuce shi ne na feko na wa feko ma zuwa ga yasoci zuwa ga yasoci ajali da wujar ابن تجعل له الخلق والامر hakika Allah alahu halitta Allah magan umurnin a sha alhalfu yi, al'amuru mai yi, al'amuru mai ke ga soci mai ga yi soci ma firji halitta ya soci lau an da ma fil'adu من شجرة أقلام والبعض يكده من بعد سبعة أبهر ما نفدت كلمات الله da ci gaba ci jobe ne na olóṣù àdìkẹ́lẹ̀ àti àgẹ́tọ̀ àdìkẹ́lẹ̀ méjì bẹ̀rẹ̀ oṣù kẹ́gẹ́ a ti ti gbẹ̀mí pátágá jẹ́ àwọn àdìkẹ́lẹ̀ ní pátágá ti aṣọ kẹ́gẹ́ tó ti mọ wọ́n àṣọ à. anabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ga awwalu ma khalaqa allah qalam e ma farina allah ka ali to injina al qala law uktub sai ci haka alƙalan ga ka kala ma a tubu alƙalan ga a ka sai ci ga tun ma wa ka inu ila yau mu kiyama kai na ji faruwa na hadda fari kiyami a sha sai ce ga gabe su kami ci halitta alƙalan nan a sai ga ce ci dubu kami alƙalan yi gina sai ga ce ci majalita. Sai ci matsala yin ga yace ci littafi a ƙida ta yi shi lawa lona wani ga yaki da ahlu sunnati wal jama'a na illa a facen ga matsala alkalamu nabi idan ta eh amẹ́rin gbẹ̀gbẹ́ tó lóde mú dáa tó yí o èmi ní lítàtí àkídàjì wo kílásíkẹ́ lítàtí àkídàjì mẹ́wàá lọ́nà náà dáa tó lítàtí àkídàjì ògún ọ̀sẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n. ìdí òdì fẹ̀yìntà fún lọ́gbà ní ti agbó ìjà ní tó láàlú àwa rẹ̀ kátà ní alhamdulillah láti o tòtòbò tó gbúgbó eh eh al'aqidatu tahawiyya alwasitiyya a'a cikin da yoto alwasitiyya at-tahawiyya kilo mun yoto katani a hukuna ko eh kilo bikawo ada littafi na zai yawa ne hmm. na da littafi na zai yawa mu ba na mu tago wa wajen rage ma da wannan ta kawo littafi akida classical littafi akida shi wa a lobo ya lamata na alkalamu bayan ثم السنة يا الخلال والسنة لابن أبي عاصم أصول السنة لإمام أحمد والسنة يا عبد الله بن عمرو بن حنبلي والعبادة الكبرى لابن بطة والعبادة الصغرى لابن بطة وأصول السنة لابن أبي زمنيني والسنة لابن شاهين والشريعة يا الأجري وشر أصول كان أهل السنة يا الألفاي ما تاني تاكني أتابع مكتبرات واجب نجي كده الواسطية التجمهورية الطهاوية ما تتكلم الشو ما تنظر من وجه كلا وهذا مثلا الكلام الذي فالصوت ليس بموجب تجسيمه إن كانت الصفتان تختلفان فصوته وبصوتي جبري ليس بموجب تجسيمه وكلا له coci jisma ne iska na cikin fata ne takali fari yadda da suka guba ba na wakari gangari da ke shi jimoni da ta saniya ka gogo coci gaga matsala alkalamun nan wanda lamar yi akida sha caji ci ma biyu tsoron nan bai ga gaga tun daga zamani a nabi zando bayan ta shiga alkur'ani ga coci mu zamani sahabaji zando bayan ta shiga ga coci a cikin alkur'ani ya mu mai gaga ko àti méje ìdàjẹjẹ ń lòtí mo ti ká alukuraanu jìgà tóòtà tóòtì mo ti alukuraanu sàn tóòtì mo gbàgbé mọ̀láyíká yà tóòtì mo gbàgbé àníbi ádámù yà òmùkéèjì wá ìyá anábáwá yà yóò gbèrè ìdàgà gànàgàn gàdúrà ká pè ìdá wà pè ya ńlá pè yìí ni gànàgàn gànàgàn. jadu ibn dirham jadu ibn dirham in ga ganna zaga ci na zubu in ga ce ce ga ga a ciwo ko ganna a ciwo eh a ciwo ji a ciwo zo ba ne ta ga irin da ganga Allah sun ga ko haka wa ganga ni alqur'ani ji gaskiya wa gare ni zane su kan gane kufari wọ́n á já àgùwọ́ ẹ̀fọ́ yìí di mọ́tàbí fún ẹlẹ́yà òjàjá àgùpà ti mú mẹ́rin kápọ̀ àdéhùn sálà tó fẹ́ ju túbà òde ju túbà tó fẹ́ ju ayé ọ̀nà àti ẹ̀dá ń yìí dọ́ọ̀kù yẹn dàdí lẹ́yà takabbala Allahu da hayakum lẹ́yà ní èjì tó ti wù fẹ́ ìní ní tó ti ní ilé dáadáa náà fa mọ̀gá ìgbìmọ̀ فلم يجعد لي أنا وناي جعد ابن جرهم فإن ابن الزعامة ابن جعد دقق جاء إن الله لم يكلم موسى تكليما ونسوه جيقق بيع النبي موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا ومن يا نبي إبراهيم يا متى فنزل من المنبر تتفيت لك منبركم فضبعه وفوز جاد فما تصدق الشاتك من الزمن جنة ملا ابن قيم وفيك لولي أجل ذا فبري تعويل فتفت النجو جاها خالد القسري بالجادي بالجاد يوم الذبائح والقربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضي يتصاجب سنة مثلت لله ذلك من أتم قربان فبري قيل إنه زم لا خالد القسري يجل لي من جاد من جرهمي فبري تعويل القربان فبري saboda na jihar mai gaggawa ce ci ga gabi nabi musa ya kuma da nabi ibrahim ya mace a dali mace ja ga wata hazan lawa ibrahim salila ta ce annabi ibrahim ya mace amma ja da wasu bifo a wuce ne a kira ta ba da lada jike wọn su a kidan na sojan hannoci duk su kidan na dan wa da na da su da zane ga jamu jamu ibn safwan ne ga jamu ya jamu ibn safwan wa akida na da su da jamu ibn safwan ko la akida da su da jamu ibn safwan ga jiya zugu jamu ki la akida da ke sai ga jiji da yi da shi kuma ga bidiya dole ne tsayi shi wani ko wacce ta cikin gi nge kyakya tike gi muske na gi wuta felo deji deji deji deji deji deji deji deji ka ga hankali wuje wuje a bilin wani kiyo ta she ba nga mọ náà ká lè báyẹ̀ ti bídí àmúkẹ́ rẹ̀ yí yàbá na ẹ̀fọ́ ni ẹnì kéde ẹgbẹ́ ugbó náà ẹnì kéde ẹgbẹ́ ugbó náà ẹnì na ẹgbẹ́ rẹ̀ ti na ẹnì da ẹgbẹ́ ugbó náà. Oúnjẹ diyor. ọ. Ẹ́ oúnjẹ kù gẹ́gẹ́ tó tún gbèsè ẹnu. Ẹ̀fọ́ ni mo fẹ́ lọ́dẹ bídí à àlá kéwìnà ní ẹ̀fẹ́ kéwìnà tí diyor. bí èbùnà kéjì bu kim náà. Ẹ́ oúnjẹ àti sọ́ọ̀bù diyor? mo ti ẹ̀tù jàrà lábẹ́ fídíò. Oúnjẹ àti ọ̀dà jẹ́ ne kadar ajẹ́ ajẹ́ ajẹ́ ayé. Oúnjẹ yà sọ báwo yìí. Oúnjẹ àti gẹ́yìn àwọn jadu eh, jadu bifo awuno wọn akida na sọkò jaa gunu sọfuwan njẹ jaa gunu sọfuwan njẹ akida na gẹdẹ tẹrẹrẹ òde ẹgbẹ òde tẹrẹrẹ sáàlì gbogbo akọwà ní tún dáàbò ní gbogbo òkè wọn jaa mọtò òkè di kíló tẹrẹ gbogbo tó. àmọ́ òtó jaa gùdù fún àtún òtó ní òtó kí akida ní òtó àtọ̀gùn náà ní òtó. káwáyé tẹ̀lé ní òtún òtó ní ìdèkẹ̀rẹ̀ wájú mẹ́ga ayé bàbá tùmí ìdílà àkídà nínú ọlọ́dà àgbẹ̀gùkẹ́ ọ̀tọ̀ ọlọ́dà àgbẹ̀rà ṣáṣà àbìbìdé yìí wọ́n yá ọtúnmọ́ ẹ̀mùsọ́dà àkàrà ti sí àdéhùn lágbẹ̀ẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ṣubú àfẹ́kẹ́ lọ́sọ̀rọ̀ sí ọ àfẹ́ ìgbéyà àmọ̀dúnmí àdídùn àti. ahmad ibn abi du'a jima dan majalisa yau ce gawo ahmad ibn abi du'a ji dai dai ga akida da dai yi akida mu da dilanci da akida jami'a ne da sai su akida na fitu yayi ne su akida na fitu su sai ga dan dole ne ga ga sai ce ga dan guzu ci ta mai suna jinja zaba zai sha a zamani wuce mutumin mai kuje na soci guri da da zai sha ya kashi zamani wuce na soci guri da da dawo daga kan aliyar aliyar alin da dini shi ba ta da su biya wani ganda shi a ga na alkura da nan ba kuma ga gani kuma kuwa a ga kiyo ɗaya ko so ga ba kuma ko je alima mun na ambali da zan da ci a ga ga to gaba sai da najeriya alhalima da su ta taban wa ozo alil majindi a kida irin nan amma da sun da sun ga gairin nan illa bin kuwa ne min bil iman al-imam shafi ajiyu na ganda al-quran mafnu ga gauji mafnu ba ga at-taurat at-taura wal injil injila والزبور والزبورة والقرآن والقرآن كل هؤلاء فاتا ينجي هذه مخلوقات من من أجالي تنجي وزيادة فلسفة جيرنا وزيادة فلسفة جيرنا كيف تقال يا بمعنى lóòlé ààbí ní bùdá ẹgbàmù tó ǹgbà wò ti ṣẹlẹ̀ pé ẹgbàmù lẹ́nu ajá àlí tó di àlàálí mọ́ta lọ́wọ́ ẹgbẹ́ gàrí kí wọ́n dúró fi o wọ́n yóò kó ẹ̀mẹ́jì bẹ̀rẹ̀ náà wọ́n dúró fi o. lóòlé ń lọ mọ̀ sókè yẹ wo tó lọ́nà ọ̀jìdé yìí nílẹ̀ lónìí lábẹ́ owó tó yá. ẹ bọ̀dá ti kí za àgbẹ̀ ó yẹ yìí. záàmù ti àwọn àlìmọ́ àmọ́ àmúdúmọ́ àbẹ̀lẹ̀ àtijọ́ àzámọ́. àti èjì òbúlàlà fòndóró èjì òbúlà àwọn ẹgbẹ́ tuntun ẹ̀lú ń tẹ́tà ìdẹ̀gẹ̀ fìdí àrẹ̀dẹ̀ kì í ààyè mọ́ àwọn ọmọ ìtẹ́tà tẹ́tẹ́ jọ tẹ́ gbọ́wó àti gbọ́wó ìdàdọ́nà èjì mọ́ àwọn la ìbúlàlà jọ gẹ́gẹ́ tó dáhùn tó rè àwọn ẹgbẹ́ ìbá àwọn ọmọ ìdẹ̀gẹ́ ẹtú sáré mi dìọ̀ bílà àbá àkúrìjì àbá àgbèjì kí ni gẹ́gẹ́ bọ́ tán lọ́dẹ̀ ya ìmọ̀ àwọn ọmọ ìdẹ̀gẹ́ ẹgbẹ̀ ní zane je gari ko je ki magana wa mutumai ga wuta ga hannun yake a bani wucin ga mun ga gari mini mini ga ko nasiri ba ta ne ba ta daga gaga mini ga wuce ce ma alkur'an àti ju bẹ̀lá ilẹ̀ sátẹ̀dẹ̀ ayé àmọ́ náà sáàmì ìdíkẹ́jì lọ́sùkú kàlífà ẹ̀ mọ̀ parí da kàlífà ẹ̀ bá ti dàdé òṣèpẹ̀ jẹ́rẹ́tì kàlífà ẹ̀ tá ti dàdé òṣèpẹ̀ jẹ́rẹ́tì záàmù ní màmú ndé wá sìkì yìí wọ́n lé lọ́rọ́gbọ́ gbẹ̀mú ọjọ́ tù mí yìí záàmù ní máa dé gẹ́gbà lẹ́hùn láyé záàmù ní mùtẹ̀wé kìló ẹgbẹ́ ló ń bọ̀ agaga alima muhammad na da sun zima na ka sai gidi ko je ji wa kara le yana sai ji Allah kuma ya wuce ci in bi mashi da Allah ku ki an biyayi Allahumma fini in bi mashi da Allah ku ki an biyayi Allahumma fini in bi mashi da Allah ku ki an biyayi ko su ta su ci ji kuni ta fada ìlẹ́ da aka bí ó dùn lè ṣe oúnjẹ gẹ́gẹ́ ba zai ètí a ọ̀sẹ̀ náà àti èjì oró àti zai oró òǹkẹ́ ga mi wọ báyà yawa lele ke rubide yi da ba da suna ya an yi ga sai zamani mutawakkili ga zubu a ci ga abadi ba bi da wasu labi a can nan suna jigato a cigato a ba da su gudu.

aga ke mina alil majini ne zamu ci gane dago lo dike wa duki dago lo dago imam muhammad ga wacce jama'a ne ba ta da jama'a ne ba ta da ne da gani ga ka gano mu da ga jali to di ma ne ba ta ga ji amma ga ji shi ke da ta kwal ne to ga mu jin imam muhammad makijin ya kuri ji dan malla azaba ne na imam Muhammad ne wani arbe da ga imam Ali sunnati wal jama'a imam Ali sunnati wal jama'a wane ne zai je imam ba sai da ilimi da hakuri wa ja'alna alim ko alim mata yahduna bi n'a amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun ya la sai da shi ko daga kibo daga hakuri da daga hakuri na jina bai bai kini bi ayata ki daga yasa an riga sai ce wani jiki nan da gasa jigan jina su zamani mu tawakkili na wani nan da jiki jiki nan da dake amma ne jiki nan da dake gasa jina zuku a cibiyar da safu munafikin da shi a za a ji a ga alkur'an ma a ji a ga alkur'an kalamun layi alkur'an yi ga soki amma ya ga ga mahluka amma ga ga ko kudi makhluku ha ada ga alqur'ani ga ce jama'a ya ga ga jali to jama'a ga jali to jama'a ada su ba imam Muhammad ga kila wuta su so su ne ga da makhluk dan don da ne ga ga ya su su ne munafiki wo in da ga ga ya su su a ci da jami'a ji na biyo kila wuta su so su ga alqur'ani kalamullah ga makhluk ko ne ko tó fún mi tó fi jọ ìtí ní dààbò ìtí ní díjọ tó dààbò ìmọ̀ ọmọ àmọ̀dé ó tó fẹ́ fún mi lójú ajé ìdíṣẹ́ olùgbẹ́jà yíyá. a ce bere sabu sabu da su da waga a da ga alqur'anu kalamun lahi amma ya ga ga a ga alqur'anu kalamun lahi gairu mafluq amma ga lafzi bil qur'ani mafluq lafza za ga qur'ani a ji to ji na ba mu daga nan na ga nan jidi ne a ga a ce daga ga lafza za ga alqur'ani a ji to ji ba mu amma daga na ga da jidi ne a kila ci ga a ga lana ga ne ga ne ga dana ne ga na ga ne zandoro ko sha zuwa لا ولا ولا تقف في القرآن بالوقت قائلا كما قال أتباع لجهل وأرجه ولا تبقى في في القرآن فكي مسألة القرآن بالوقت قائلا وفي دمزا بها الواقفة شبه وجاء قال القرآن كلام الله أما واقع مخلوق وما غير مخلوق أنا قاعد كما قال أتباع لجهل abin nan da jalamin to akida ya ji akulu safuwa ne ma a daga na wa hasu huma da baba wajen ne ya wiga abai nuna dai ce ci dai gaga ni ne ga ya ce ci wani alkur'an to na ta biyu tumanu tare biyu tumanu ba ta da ba su yi mufe daga ba so ce aka Ka ba ta kaza alkur'anu guwo wa ku ku fiye mu alkur'anu guwo waka ka belo alqur'an buho waka ka babodo alqur'an buho wani ya dago wani gbogbo alqur'an ga wani gbo eke gbogbo awo qur'an ga wani gbogbo awo wani su tukpo sho alqur'an ga wani su tukpo bayo ebe ba alqur'an ga alqur'an buho daga ba sai ci ba mu fi yo et eh, wa kuma gbogbo ni ba alqur'an ga fara lasaro alqur'an wani alkur'anu dai ciwo alkur'anu a cikin cin da annabi sallallahu alaihi wa sallam to za an yi ta mu to za mu fara to za karshe ba ta ga goye ka gani da da ja alkur'anu har da da jiwa wa gara tinni ba alkur'anu wa dila da go wa ga ba wa ga ya go na fara yanzu da ga ku biji wa ga da gosa daga bayan da janu wa ga ba sai bakara da ali imran dan bu shaitan ya sai ci gangani bai nuwayi logo to bai da alkur'ani doku wace lukin da alkur'ani ya fara kiya da alkur'ani a can gawai zandon da na ji alkur'ani sai mun ba ne ni wasu yo ya baza wuce ya mata koyo ga na ji amfani a kishi ilimin bata layi kiyo ilimiya alkur'ani àti àlùkùránù tíṣe ebe òbí ló tún lè yí àti àlùkùránù tíṣe ebe yìí láwọn bá ń fún tì àti àlùkùránù tíṣe ebe yìí gba àti àlùkùránù tíṣe ebe ìlíjì ìbáàdì àtẹ́ẹ̀tì àti àlùkùránù tíṣe ebe ìgbà àdéjẹ́ lẹ́bẹ̀ẹ́ tí ẹ̀ ń ṣe ìṣègùn ètò àlùkùránù mẹ́rin bàbá wọn àdébí sọ́nà láwọn àléwọ̀ àríyé ẹ̀sẹ̀ndọ̀m ce latin ne gaba da yin ishtama ake insu jinnu da an yi da jinnu shiga ألا أن يأتوا بمثل هذا القرآن جاء بجاء القرآن الله لا يأتون بمثله آية بجاء القرآن الله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما قد ساشا يكل يتول يتوهم إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين إن كنتم هذا كي في ريب ta ce shakka wani mimma na zalna ala abijina ya ce ne ci da ya wuji na wani fatu bi sura ci mi misliki ya da sura ni da shi alkur'anu ko wa du'u shuhada'akum min dunillah ya mai da dariya shi ban bi allawi in kuntum sadiqin hada ke gaibi ya da ke ga tsare da yi gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا يقرأوا سورة البقرة وآل عمران ita ta suwat bakara gangari da alimra na jifi ne ko alaihi sallam ga fa alkiyami alquran wa bi ka annau ma gima mata da arziya ya ta rugo ta hajja ni an sahibi ma alquran wa bi takudu takudu sallu bakara wa alimran an tasallu bakara bi alimran ga shi jawo a fe difin diya da daga tun daga jona alquran ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya da kul alif lam mim ya ga alif lam mim walakin aliful harf amma alif harf yo wala harf لام حرف وميم حرف ميم حرف وكل حرف بحسنة حرف ضمن مد لا دني والحسنة بعشر أمثالها لا دن ضمن أبو متفلا أبو فسمار يزبو أشياء لا يا حرف ضمن مد لا شو أقول أنا جاي بعد كلام alukuraanu ne láì ti ce yi bá tọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ àlìmọ́ mùsàfì wa kullu ma shagala ta anil qur'ani kafin dole ne ba da jijo ti go ji shagala a ki al qur'ani duba na fa wa alaika yadda ji shi shuru tu yawo ba ni tawa da laji awo illa bi tawa da lado jishina da bi ci ma al ba ba na ba na fita ba ne ku fiti fìdí náà wọ́n jí mùràjá tàbí ẹjí mùràjá náà wọ́n fẹ́sára wọn tàbí wọ́n jí wọ́n fẹ́sára náà ń kí èdè tún gbóngbó níbi wọn inna kawumi hakika jama'i mishi to ta da hadha ba jura a ajiye jira ganin bi alqur'ani ne ne diga to bo ce ce jabu bai ne ne inda zai je ka ya alqur'ani daga fatiha bakara hada jiragin nasu complete video ah mujiri ya ide ko mai shiru ba dore eh jije ah jije eh ye meji meji ye eh Wai ne ba gaskiya ta su gobe alheri. A lukuro ne da jiwo a shi da anko. Ina ta, ɗan jiwo ti fulani bàtírí kanáà ni wọ́n ṣe kọ́wọ̀nyí wà fẹ́ tó so ńgbà gúgbú sẹ̀rọ̀ ńgbà lè gẹ́gẹ́ nga wuta wufe ke ga yadda ki kushe yi wa ki ya zama fi yi wa ga miliya a na biya wa shi ya ma da ga ta ta kawai dai ka ne ga zama ya ce ka zama ya karo ya mu adi wa sai ta kiwo da wa shi da ci ko je ga ne wa ga gaskiya ta ba ba sai ji ya kabe ta nan sagi shige da kiyo a ga ne taka doye kwa ka nan sagi yo mo a ta ji kiyo a eh ka nan sagi yo me illusion ba ba ni me da kada le ta ko ko je na ji kiyo ga be di won ne je ba ko ce tawo ko mu ga kiyo ka sai ci alqur'ani hunde da kata ba illa dole o ce ke bari Wa wákàtí látàbí òfin kejì tó tàbí èjìdí látọgbó wọn á kò yọ kí àìsà ọbẹ àtẹjíjì ọ àti ewu agbáṣà ọbẹ kúkú lọ́dọ̀ nígbà tó ń gbà kúrò àmì ẹyẹ lọ́jọ́ àdìjì ọ lọsọ gbà ya wọn á nẹjọ wọn tó wọn dà tẹsán gbé wọn lọmọ wọn lọmọ gàdá dàbí wọn gbàgbé wọn ò dé ànẹjì ọ ànẹjì kàtó àmọ́ kẹwọn ìyẹn jíjẹ kẹyìn ìdẹgbẹsí yà àdẹmẹni kó. èyí ló kẹ́ yíyí amẹ́kọ̀ọ́kọ́ tí èyí ló kẹ́ yíyí amẹ́kọ̀ bíndí bíndí gẹ̀ amẹ́jọ gba alukur'an umeja wà lé gẹ̀yẹ́ nẹ́jì ugbọ̀ ya ẹnẹ́jì kí a ugbọ̀ ya fondoro wani lokaci na sai da agba alukur'an ne fondoro wani lokaci to gudu kuwa wọ́n wáyé díẹ̀ gina ọ̀sẹ̀ kò fi jí mi ní alukur'an ne try your best àgbẹ̀wò ìgbà alukur'ani musafu wọ́n tó wí tó kántóró ńgbàwọ̀ lágbọ́ yẹ bó lọ gbẹgbẹ gbẹgbẹ ká ìdìbò bẹẹ bẹẹ àkó ẹbí tí ṣé ìjà àǹfààní bẹẹ mẹsìkà níbi nìyẹn ẹnì ọgbẹ òkú fìtí náà àmọ́ ní pé ó lè ra ìjà àbúkà alukur'ani wọ àdìyà. Àríà, ajé ni, ajé, ẹ̀tọ́ ajé, ya ce wani wuce ba ba kyari wasu ga wawo ɗaya gogo eh wa kyari ne dafa wale ga ni ba ta labe ciki bu ya da kudiri sai da ji sai da ji kato sai da wayi ni sai da ji dango daga yau sarwa na gani da gani zane zane shi gudu na ga kuta kusa ìlà ìmọ́tò ba ro ba ni ne ka pe ji ni ka so ba ni o ni ni ti ji ṣe gẹ́gẹ́ la tó kún ní òyìnbá jíjì àti ìlàlẹ́ ìfìlà àkàkí ọ̀ṣọ́ àlẹ́ ìfìlà àjíjẹ́ kan jíjì lọ sọ pé gẹ́gẹ́ gbẹ̀gbẹ̀ ji àjíjẹ́ kan jíjẹ fún àlùjẹ́ àjíjẹ́ kan yà dáwọ́ bí ibà tó ṣe ba lọ́wọ́ bọ̀ kúrò àánú àárọ̀ nga ìyá ni ṣì yá ne ìgbẹ́jìgbó òun ni ìgbẹ́jìgbó ne ko ni ìgbẹ́jìgbó tiwọn ìwọ̀n ti ìgbẹ́jìgbó ki ji jọ zade shi kawai yi wa minu na dajin nan ta gida ne wajen ko ta za wa ta rani agogun ko ji ne ga sai ta ku kwani wọ́n á sì gẹ́gẹ́ tó ọ́ òun àgbà méje ya yóò yóò láti fún bá bá dá sí látọ̀gbọ́ wàá jí wọ́n látọ̀gbọ́ wani ibeji gutu nan ga wajen tagu bayan mu ya wuce awo wani ya ni wanda haka wanda haka na sha sha kan ga wani zagi na ka baje mu wani faru kan gani wanda haka a ce mm, ga na yi goro ne ga take lafiya da yanzu na gasha wanda yau ga ibeji gutu wa sai fafa rashe da ne ci ne da ne nago da ne goji da ne foji da ne jayoni da ne jika zai da shi bai zo a jan nasu ke ya wada ko da hata wa yau ba ni ga waje ne ga rato ki girki ne wace bace wace ko ne ta gina jingire jine sai waje a ji shagala ko na bari gina jode ko kaji ba alquran akilla plan lokaci plan sai ji ga ya ji ba shi shi je ko biyu bare ko wọ́n ti gbàdé wọ́n ti fálẹ̀ wọ́n ti kùràjá jẹ wọ́n ti sálà ké wọ́n ti yẹ wọ́n ti yẹ ti sálà rẹ̀ kó pàlọ́ òkú bíi tí wọ́n wọlé ìwé lẹ́tàgbó. wọ́n ti yẹ ti yẹ ti sábà bọ́ọ̀ ó gbogbo ìdíná yìí lọ tó ti tó máa lọ nígbà tó tó bá ní gbogbo ìdíná yìí nígbà nígbà wúwo ló kai gaskiya hada wannan ma dige wani sai ci ga bi insha Allah ta'ala sai ta yi tukun da ci gaba ga shi na shi fa gina ciwa amma na lafiya ga na ba da ji shi ne da an yi kasuwa zai lo amma a ji oge kaki a ciba da ne kaki a ciba lannan mutane kaki a ciba to ya ji daga makarantar islamiyya ga na abin ba ba wani zo mala mu ba mu ke bawa da gogo abasan al-qur'an ga ci jira gangani bi al-qur'an bane sai ce ga ga ga sai ci mai da bere ya bana annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko alkiyani tó ti gá àlítẹ̀ pátákù yíyí tó ti àyíza yìí zèga pé àná àwọ̀ kémi náà dànígà tọ̀gá ní wọn náà èyí ògbó tó ti àgá àná lìmẹ̀dí kò nígbà tí àná ìwà àgbàgbà náà ìwà adda ku aje mulki ne da yazo da kaji wi an mulki ne bal mulku ne ne mulki ne da lillahi alwahid alqahar allah guduwo ishoga da yanzu da bane a gasho ko kwaliki ya ga da gaskiya da tula ishoga da je disi mu dojo ko kwaliki ya ga da to ga ji sai da ke je ko dole ishoga sai su gobe ne amma idan alikiya bi da je ne wa duka limna aidihim sai ba sai gaga wata shahada har jilu ci jajiri yana da ajiye ji jono wani gare shiga ko ga ah, ya ce ta abun na gugu mai ta president ce ta abun da ta ta abun nan a shi special class da ne kene su bishi jimmo ina ta ta zanna alkin badiya mawa da alkin badiya zanna ruwan yiri kaza fa mawa da ruwan yiri kaza fa ko za ne ga gani kaza ya daga gani kaza ga na fa ya ni ga da bi wala kan ji dumuna furadan kama kala kana kuma wala marra ba sai da da ni ni ke ni ni jari da daga ijo na dando be dando be je bi waya a ta ne ba do ba sai ti dando ba ijo waya ya ma da ali sa san da wannan mai samu ta ya ba sai za mu fara na kai wannan kan fal ya ni ne ba ga da Ibrahim alaihi salam ba ndo ji shi ya fa ta ga ga malaika ji da tuji be zan da na do ne mu jujo ne ko da ga ce ce ma ga ali tuja ce be da ita bura ce ce wani ina ita bura ce ce wani da ji mata bana ga cikin ce ce afi wani wa ga bi ka annabi ce ce afi wani sallallahu sallam in kuntum tuhibbuna Allah ya ga dai wato ki fattabi'uni ya mutumi يجيبكم الله تيتا تيوي وملا ابن رجب الحنبلي وسيل لبيت انه تجيبها لو كان أبوك صادقا لا تعته بين وبين يا نبي لو لا يجلس يا وبين تو نبي إن المحبة تقول muna أنا zane لمن يحب liman yuhibbu ya zane wa wannan malin na kishi sai ki ce gunga na muje sarari amma da ga yake tutun gawa ba ina ji na gwannu a ce a yi zagaya ga wuyan ya guwa nabi a nabi ga wace yawa a ciki a yau lamitu nabi gana da mai wa nabi a من أن مزاج تشع سيب وأن تشي توبا إن الله يحب التوابين ويحب المتطيرين تشع في هذا الجي توبا نتشي ما في هذا الجي da sai wabe wa ba sai tuwa wai waga tuwo ba sai lulluke inna Allah hakika sai ci tujibu da amila a duk mu'amalan sai ta dukewa ga yana da tuwo mine an yi lawo buge yana ya tuna yana ne da gaji ceci ba ce wata na ce buku da ko cece inna Allah yuhibbu allazina qatiluna fi yi saffan ce ta da ce wata shi ya buku da ko cece a ce cikin hadisi da zan ko sha Allah bunyanin marsusu sai ta ji sai waza zagaye ce ku ji sauki da lamarin inna Allah عتيكا تيكي يجيب العبد وانا شيء واوجي نكيه صمحا اذا باع هو جوا قوة ويدت وسيدمو وصمحا اذا اشترى هو جوا كيشيو ويدت وسيدمونا شيكي آدلتي شيكي عتيوه وعقبتو فسيج آدلتي إن الله يحب المقفتين سيج وضي جيجي آدلتنا جي fún mi náà wà á di tó ti ṣàfẹ́kẹ̀ wà wọn náà tí ó ma fọ̀rí láti mú máa tẹ́kọ̀ọ́ rọ́bà ilé àbúdí àbúlá ẹ̀kọ́